الحمد لله الحمد لله مقلب الليل والنهار مداوي الأيام مولج الليل في النهار والصلاة والسلام والصلاة والسلام على القائل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أما بعد فاتقوا الله على كل حال وفي كل مكان واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله حياة الإنسان مراحل والناس في الدنيا بين مستعد للرحيل وراهب وكل نفس وكل نفس تدنى إلى الأجل فالكيس من حاسب نفسه يوما بعد يوم فما الناس إلا حي أدركته منيته فوري في التراب أو صغير بلغ سن الشباب أو شيخ امتدت به الحياة حتى شاب ومن وراء الجميع نقاش وحساب فهنيئا لمن أحسن واستقام والويل لمن أساء وارتكب الآثام ويتوب الله على من تاب هكذا في لمح البصر تطوى تاريخ عام كامل كانت لنا فيه ذكريات وطموحات طالما عشنا فيه آمالا وآلاما وفي توديء عام واستقبال عام جديد فرص للمتعملين وذكرى للمؤتبرين فالمؤمن هنا يودع مرحلة من أمره ويستقبل أخرى فهو في حاجة ماسة لمحاسبة نفسه وتقييم مسارها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها قال ابن القيم وهلاك القلب في إهمال محاسبة النفس ومن موافقتها واتباع هواها فليت شعري ماذا أودعنا في عامنا الماضي وما أسانا أن نستقبل عامنا أيام يا ابن آدم أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في هذه الدنيا إلا كراكب استزل تحت شجرة ثم راح وتركها فيا لها من من وصية بليغة تصحح منظور المسلم واقع الكثيرين منا يحكي أن الدنيا قد دخلت في قلوبهم ونصبت رايات حديثنا كلها حديثنا في كل وقت كم ربحنا وكم نجمع يا عبد الله يا عبد الله مر عليك في هذا العام أكثر من 1500 صلاة مفروضة فكم حفظت منها وكم ضيعت من غير أذر وكم صلاة أديتها على أجالة وأنت مشغول البال ولا يخفى على أمثالكم أن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة إلا بها يا عبد الله مر عليك في عامك المنصرم أكثر من إحدى عشر شهرا فهل أنت من البررة يا عبد الله يا عبد الله لم يبق من هذا من هذا العام إلا أقل من شهر فكم أتيت لربك معاشر الأحبة والله لتموتون لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تخبرن بما كنتم تعملون فجنة للمطيئين ونار للعاصين أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة عباد الله من غفل عن نفسه ضاءت أوقاته ثم اشتدت حسرته فرأى حسرة عجيب حال الغافلين يوقن بالموت ثم ينساه ويعرف الضرر ثم يغشاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد faman kana fi ilmi Allah annahu sayamutu ba'da 60 aman fa idza mada alayhi أربعون عاما فلم يبق من عمره إلا عشرون عاما بارك الله لكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta’ala, wanda yake juya darare yake kuma juya ranaku Allah subhanahu shi ne yake juya nuka na duniya ta yarda zaka ga wata ranar ka samu nasara wata ranar kuma ka samu matsala a rayuwarka tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa ka kasance a cikin duniya kamar kai bako ne ko kuma ka zama kamar ɗan tafarki ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a duk inda kuka kasance ku dinga jin tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tabbas Allah subhanahu wataala ya sanya rayuwar duniya ta zama matakai ta yadda mutum zai fara tun daga ɗan jinjiri har zuwa lokacin da zai fara rarrafe har zuwa lokacin da zai zamanto ana tura masa abinci har zuwa lokacin da zai girma har zuwa lokacin da zai aure duniyan nan gaba ɗayanta Allah subhanahu ta'ala ya ƙaddara cewa kowa ce ya mutu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya maimaita hakan har guri uku a cikin alqur'ani mai girma akwai wanda mutuwar za ta zo masa bayan ya shirya kamar yadda aka rawaito daga wasu daga cikin magabata na kwarai aka ce inda za a ce musu gobe za ka mutu to ba abin da zai iya karawa akan aikin da yake akwai wanda kuma duniya za ta zamanto cewa ta ce shi sai ya zamanto cewa mutuwar ta zo masa bai shirya ba wa idal maniyatu an shabat asfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u duk lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mutuwa ta zo mutum ba shi da wata dabara da zai iya yi a cikin suratul qiyama Allah subhanahu ta'ala yana cewa kalla idza balagatit taraqi duk lokacin da rai ya zo karan karma wakila man ra a lokacin za a dinga neman wanda zai yi tawaida wa zanna annahu al-firaq amma shi mara lafiyan ya tabbatar da cewa a lokacin zai mutu tabbas yana da kyau mu dinga tuna cewa akwai hisabi wanda Allah subhanahu wataala ya tanaza wannan yasa duk mutumin da ya tsaya ya kyautata aikinsa eh abin da Allah subhanahu wataala yake so to tabbas ya samu nasara a cikin rayuwarsa duk mutumin da ya munana ya tsaya ya bararraje ya aikata ayyuka waɗanda suke munana to tabbas yana cikin matsala idan muka duba za mu ga kamar yau wannan shekarar ta turawa ta fara amma gashi abin da ya rage yanzu bai wuce sati uku ba ta ƙare yana da kyau mu dinga tuna cewa waɗanne ayyukan alkhairi muka yi a cikin wannan shekarar waɗanne ayyuka muka yi waɗanne suke ba na daidai ba domin mu gaggauta tuba kafin ya zamanto cewa ta ƙare an tambayi rabi'atul adawiyya ake ce mata kina jin tsoron haduwa da Allah sai take cewa ko da a ce mutum zan haɗu da shi wanda aka halitta ai zan ji tsoro balle Allah subhanahu wataala wanda ya zamanto cewa ya halitta yana da kyau kowa ya dinga nazarin waɗannan ayyuka na alkhairi ya aikata waɗanda idan ya bari za a dinga tunawa da shi yana daga cikin addu'o'in annabi ibrahim waj'al li lisana sidqin fil akhirin yana roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya masa ambato mai kyau bayan ya bar duniya ya sanya masa ambato mai kyau ga mutanen da za su zo daga baya kai wannan irin ambato mai kyau ne ya zamanto cewa ka ce. za ga mutane da yawa duk lokacin da ya shekara talatin ko ya shekara arba'in sai ya dinga yin happy birthday yana murna cewa ya cika shekara kaza wanda abin da ya fi kamata shine mutum ya zamanto cewa ya yi bakin ciki saboda wani bangare ne na rayuwarsa ya tafi kamar yadda aka rawaito daga hassan Albasar yake cewa ya kai dan adam ba wani abu bane kai illa yininnuka duk lokacin da wani yini ya tafi to wani bangaren ka ya tafi saboda haka yana daga cikin kuskure in mutum ya shekara arba'in ya zamanto cewa ya dinga murna yana annashuwa kamata ya yi bakin ciki saboda kullum yana kusanta kabari ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi me ya haɗa ni da duniya ai ta da duniya kamar misalin mutum ne wanda yake kan abin hawa sai ya tsaya ya dan sha inuwa a ƙarƙashin wata bishiya sannan kuma daga baya ya tafi ya kyale ta tabbas wannan wasiya ce wacce take mai mahimmancin gaske saboda wannan zai sa mutum ya dage ya gyara lahirarsa kamar yadda damuna ta jima da wucewa ba zaka ga manoma da yawa suna yin noma wanda za su yi watanni suna ci ko kuma su shekara ma suna ci to abin da ya kamata mutum ya amfana kenan da duniya ya tuna cewa duniya guri ne na aiki ba a nan ake saka sakamako ba lahira kuma guri ne wanda ake yin sakamako ba a yin aiki a can zaka ga da yawa daga cikinmu ba abin da ya fi damun su illa kawai menene ya zamanto suka tara a cikin wannan duniya nawa suka samu riba wani mai kuɗi ya taɓa zuwa wajen wani liman bayan an kammala sallah sai ya je wajen limamin sai yake ce masa tabbas yau sallan nan bata cika ba saboda haka liman sai yake ce masa ai shi bai yi nuwa ba saboda haka sai wannan mai dukiyar ɗan kasuwa sai yake ce masa dalilin da ya sa ya gane cewa sallan nan bata cika ba shine saboda shi sai idan an shiga sallah yake samu ya yi lissafe lissafen shi yau kuma ya ga an kammala sallah amma bai kammala lissafin shi ba yana da kyau mutum ya dinga tuna cewa wannan shekarar da ta gabata akwai kwanaki sama da ɗari uku waɗanda suka gabata kwana nawa mutum ya ware saboda Allah subhanahu wataala kwana nawa mutum ya ware ko kuma awanni mutum nawa ya ware saboda yin wasa wanda ya halatta da kuma wanda bai halatta ba nawa ka kashe saboda ɗawar kalmar addinin Allah subhanahu wa ta'ala nawa ka kashe kuma wajen harkoki na yau da kullum ya kai bawan Allah ya kamata ka sani cewa a cikin wannan shekarar da za ta gabata akwai sallah sama da guda dubu ɗaya da ɗari shida wacce ta gabata guda nawa ka kiyaye guda nawa ce ka walakanta guda nawa ce ka ta kana sauri ba ka cikin halin da kake ciki guda nawa ce baka san yadda kake ciki ba yana da kyau mu sani cewa natsuwa a cikin sallah rukuni ne daga cikin rukunan sallah wanda sallah ba ta inganta sai da su akwai wani mutum wanda ake ce masa majnunu laila shi majnunu laila duk wanda yake karanta adabul arabi ya san tarihin majnunu laila saboda haka wata rana ya ga karan budurwar shi ita laila ɗin sai ya bi shi da gudu da ya bi shi da gudu bayan ya dawo sai wasu masallata suka ce ai kuwa da ka wuce ka tsallaka mana sallah sai majnunu laila yake cewa shi bai tsallaka musu sallah ba da suka dage cewa ya tsallaka musu sallah sai yake cewa da su to in dai har da gaske na tsallaka muku sallah to duk ku sake sallah ku saboda ni da naga karan budurwa ta na bishi ni ban gan ku ba ku ta ya aka kuna gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuka gani saboda haka duk lokacin da mutum ya zamanto yana sallah amma kuma duk da ake yi a kusa da shi yana ji to wannan yana nuna cewa sallarsa akwai na ƙasa a ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yawa akwai wanda zai sallah babu abin da zai samu aladan sallarsa sai ɗaya bisa goma akwai wanda zai yi sallah babu abin da zai samu na ladan sa sai ɗaya bisa tara akwai wanda zai samu rabi akwai wanda kuma ba zai samu komai ba shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin alkur'ani baya cewa ku yi sallah sai dai ya ce wa aqimus sala saboda in aka ce wa aqimus sala yana nufin tsayar da sallah a zahiri da kuma baɗini tsayar da sallah a zahiri yana nufin mutum ya cika rukunanta da kuma sharɗanta wanda shi ma wannan idan mutum bai yi ba ba shi da sallah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga wani yayi sallah a gaban shi ba rukunai ba sharaɗai cikakku ya ce masa ka je ka sake sallah saboda kai baka yi sallah ba ya zo har sau uku sai daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa saboda haka lallai yana da kyau mu sani cika rukunai da kuma sharuɗa abubuwa ne masu muhimmanci a sallah kamar yadda jin tsoron Allah da kuma hararo da zuciyar shi ma abu ne mai mahimmancin gaske rayuwar duniya rayuwa ce wacce take ta rudi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya maimaita haka a gurare da yawa a cikin alkur'ani rayuwa ce wacce take ba ta da tabbas Allah subhanahu wataala yana yawan siffanta rayuwar duniya a cikin alkur'ani da kwatankwacin ruwa wanda ya tsirar da tsirrai wanda bayan tsirran nan ya yi kore daga baya kuma kawai sai kaga tsirran ya zo ya bushe bayan da yana ba wa mutane mamaki ɗaya daga cikin magabata tau bin sam ya taɓa zaunawa sai ya lissafa shekarunsa sai ya ga shekarunsa kamar yadda ya lissafa sai ya ga cewa sun kai shekara sittin saboda haka da ya lissafa sai ya ga cewa a cikin shekara sittin akwai kwanaki dubu ashirin da ɗari biyar don haka ya faɗi ya dinga kuka yana cewa yanzu idan ma a ce zinibi ɗaya yake aikatawa kullum to zai zamanto cewa ya yi zinibi guda dubu da ɗari biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa mutane dama su tuba duk lokacin da suka aikata zunubai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alai duk mutumin da ya tuba kafin rana ta fito daga yamma Allah subhanahu wa ta'ala zai an shi tubansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana ansar tuban bawa mutsar bai kai gargarar mutuwa ba qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru yaghfiru dhunuba jami'a akwai wani saurayi da ya taba zuwa wajen ɗaya daga cikin magabata ya zo wajen shi wato ibrahim bin adhama wani saurayi ya zo wajensa sai yake cewa da shi yana so zai saba wa Allah saboda haka sai ibrahim bin adhama yake cewa da shi za ka iya saba wa Allah amma da sharuɗa guda biyar sai yake cewa faɗi na ji ya sharaɗin farko shine idan za ka saɓa wa Allah to ka fita daga ƙasar sai saurayin yake cewa ai wannan ba zai taɓa yiwa ba saboda duk ƙasa ta Allah subhanahu wa ta'ala ce sai ya ce na biyu idan za ka saba wa Allah to ka daina cin arzikinsa sai saurayin yake cewa ai ba wani arziki da mutum zai ci a duniya wanda ba na Allah ba sai yake cewa yanzu ba za ka ji kunya ka ci arzikin Allah subhanahu wataala kuma ya zamanto cewa ka saba masa ba sai yake cewa na uku ba yace na uku shine idan za ka saba wa Allah subhanahu wataala to ka boye inda ba zai ganka ba saboda haka saurayi sai yake cewa ai Allah la takfa alaihi khafiya babu wani abu wanda yake buya ga Allah subhanahu wataala sai yace wanne ne sharadi na hudu yace sharadi na hudu shine idan ka saba wa Allah subhanahu wataala ranar alkiyama idan mala'iku suka zo za su tafi da kai wuta ka ce kai ba za ka wuta ba aljanna za ka sai yake cewa ai mala'iku sun fi ƙarfi na sai yake cewa wanne ne sharaɗi na biyar ya ce sharaɗi na biyar shi ne, idan ka saɓa wa Allah idan aka baka takaddun ka ranar alƙiyama ka ce ba kai ka aikata ba sai saurayin ya fashe da kuka yana cewa ainal kiramul katibun ainal kiramul katibun ai akwai mala'iku manya-manya waɗanda suke kiyaye abubuwan da mutum yake aikatawa duk lokacin da mutum zai yi zunubi da ya zamanto cewa yana tuna ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to zai ji kunyar Allah subhanahu wataala kamar mu yanzu mun zo garin sakkwata a matsayin baki duk abin da zai ɓata wa mutanen sakkwata rai za mu ji kunyar mu shi haka ma Allah subhanahu wa ta'ala yana da kyau mu sani cewa gaba ɗayan mu muna rayuwa ne a cikin ƙasarsa muna rayuwa ne a cikin mulkinsa saboda haka lallai yana da kyau mu dinga jin kunyar aikata wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala baya so musamman kuma waɗannan gaɓaɓɓun waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi mana a rayuwata gaba ɗaya ban taɓa ganin mutumin da yake da Paralyze cikakke kamar irin wani yaro wanda na taɓa gani a madina ba wanda asalin abin da ya faru da shi shine a wani lokaci mahaifinsa ya tura shi makaranta saboda haka sai ya zamanto cewa sai ya ce ba zai je makaranta ba shi zai je ne ya yi kurma ya yi wasa da ruwa saboda haka babansa ɗan saudiya ne irin ƙauyawan nan ne sai ya masa addu'a su irin ta ƙauyawa sai ya ce masa Allah yu kharrib ragbatak ma'ana Allah yu kharrib ragbatak shine Allah ya rusa duk abin da kake so saboda haka yaron nan yana shiga ruwa gaba ɗaya jikin shi ya shanye in ban da kanshi na gan shi wajen sau biyu ko sau uku a harami an kawo shi gaba ɗaya jikinsu a shanye yake in ban da kansa mahallin shahid a cikin isa yaron ne da nake karanta tarihinsa da kuma labaransa yana cewa daga cikin fatan da yake a duniya shi ne Allah subhanahu wataala ya ba shi dama ya yayi sujada kafin ya mutu saboda gaba ɗaya gaɓobinsa babu inda yake aiki in ban da kansa kaga wannan yake nuna cewa lallai waɗannan gabobin da Allah subhanahu wataala ya mana yana da kyau ya zamanto cewa mun yi amfani da su ya ku bayan Allah tabbas kowa ya tabbatar da cewa zai mutu kamar yadda yake yin bacci tabbas ya waje ba. mu tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala zai tashe mu kamar yadda muke tashi daga bacci Allah subhanahu wataala zai ba mu labari game da ayyukan da muke aikatawa aljanna ta tabbata ga waɗanda suka yi biyayya ga Allah subhanahu wataala wuce ta tabbata ga wanda ya saba wa Allah subhanahu wataala yanzu wanda zai saba wa Allah subhanahu wataala aka jefa shi a wuta zai yi daidai da wanda ya je wajen Allah salin alam ba za su taɓa bayin daidai ba yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da ban tsoro shine kaga mutum ya kai shekara 60 ya kai shekara 70 amma yana da budurwar zuciya yana yin shiririta a rayuwarsa duk da cewa ya tabbatar da cewa galibi ire-irensa lokacin su kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi a amaru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yujawwidu zalik annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa rayukan al'ummata tsakanin 60 ne zuwa 70 yan kaɗan ne suke wuce haka kaga duk lokacin da mutum ya zo 60 ko 70 yana da kyau a ce zikirin Allah da ƙulla alkhairi abin da ya kamata ya zama shine a gaban su kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi laqad a'zara Allah man balaga 60 mana duk mutumin da ya kai shekara 60 to Allah ya yanke mai uzuri shi yasa zai yi wahalar gaske ya zamanto kaga mutum ya yi shiririta ya kai har waɗannan shekarun yana shiririta kuma ya zamanto ya zama mutumin kirki da wahala kuma mutum ya zama na kirki har ya kai irin waɗannan shekarun daga baya ya zamanto cewa ya lallace yana da kyau mu sani cewa wannan rayuwar rayuwa ce wacce take rayuwa ce wacce take ta ruɗi yana da kyau kowa ya dinga neman arzikinsa na halal kada rudan rayuwar duniya ya sanya ya dinga bin hanyar neman haram annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi inna ruhal qudus qad nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha malaika jibrilu yayi busa a cikin raina cewa babu wani rai wanda ya zamanto cewa zai mutu face sai ya cika arzikinsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake cewa fattaqullaha wa ajmilu fi have ku ji tsoron Allah subhanahu ta'ala ku kyautata wajen neman halal duk iya yadda ka kai da neman arzikinka to ba za ka taɓa samun sama da abin da Allah subhanahu ta'ala ya rubuta maka ba shi yasa lokacin da aka tambayi Hatim al-Asam aka ce akan me ka gina tawakkalinka ga Allah subhanahu ta'ala sai yake cewa na gina tawakkalina ga Allah subhanahu ta'ala akan abubuwa guda hudu abu na farko yake cewa lokacin da na san arzikina ba wanda zai ci sai ya zamanto cewa sai na nasu abdul muhsin al mazamisi ɗaya daga cikin limamai a saudiya ya kawo wata kissa mai ban mamaki da yadda za ka gane cewa arzikin mutum baya wuce shi yana cewa akwai wani mutum da ya fada rijiya bayan an ciro shi daga rijiya sai yake ta ba mutane labaran abin da ya faru da shi sai wani mutum ya ruga sai ya kawo mai nono sai ya sha yana kwatanta wa mutane yadda ya fada rijiya sai ya sake fadawa ana fito da shi aka ga ya mutu mahallu shahid a cikin wannan kissa shine Allah subhanahu ta'ala ya kaddara akwai ragowar nono wanda ya kamata ya sha saboda haka wannan nonon da ya kamata ya sha shi yasa fado fadawar da yayi ta farko bai mutu ba sai da ya fito tukunna daga baya sannan ya mutu ɗaya daga cikin manya-manyan malaman saudiya shek abdulkarim al-khudair wata rana yana yi mana karatun hadisi yana ba mu labari irin yadda ajalin mutum yake da yadda idan ajalin ka ya zo babu wani abu da zai iya jinkirtar da wannan kamar yadda allah subhanahu wataala ya tabbata ayoyi da yawa yake cewa akwai wani saurayi wanda ya tafi airport da niyyar ya hau jirgi saboda haka sai ya tarar cewa jirgin ya tashi sai ya dawo gida cikin bakin ciki da damuwa ya shiga ɗaki don haka mamansa tana kallon tv sai ta ga cewa gaba ɗaya waɗanda suke cikin wannan jirgin dukkansu sun mutu saboda haka sai ta tafi ɗaki za ta mai bishara cewa a wani hannun ga Allah baiwa ne Allah subhanahu wataala ne ya kare shi bai hau wannan jirgin ba tana zuwa sai ta ga cewa shi ma ya mutu mana Allah subhanahu wataala ya riga ya tsara tare za su mutu saboda haka ko ya hau jirgi ko bai hau jirgi ba ajalin su tare yake walan yu'akhkhir Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah subhanahu wataala baya taba jinkirtawa rai idan ya zamanto cewa lokacin ta yayi akwai wasu malamai da suke kawo wata kissa wacce wani lokaci Annabi Sulaiman yana zaune da wani mutum saboda haka sai ya zamanto cewa ya yi bako don haka da ya yi bako sai mutumin ya ga bakon ya dinga kura masa ido da ya ga ya dinga kura masa ido bayan bakon ya tafi sai yake tambaya annabi suleiman wannan wannan bako ne saboda haka sai annabi ya yake ce masa ai mala'ikan mutuwa ne ya kawo min ziyara saboda haka sai shi bakon sai yake cewa to dan Allah a bashi iska ta kai shi indiya saboda kar ya zamanto cewa sun haɗu da wannan mala'ikan mutuwa aka kai shi indiyan bayan wani ɗan lokaci sai ga mala'ikan mutuwan ya dawo wajen Annabu suleiman sai suke magana da Annabu suleiman sai yake cewa ai mutumin nan na ɗazu ya ga kakura mai ido shine ni kuma na sa'a kai shi indiya sai yake cewa ai abin da ya sa na ƙura mai ido saboda na ga cewa an ce mun a indiya zai rasu to kuma na gan tare da shi yanzu ma na je na ɗauko ransa ne daga indiya na dawo shi ne ka gani allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya ƙaddara cewa kowa zai mutu ya ku bayin Allah ya waje ku ji tsoron Allah subhanahu wataala kowa ya dinga duba me ya tanadar saboda gobe kamar yadda kowa yake tanajin yadda rayuwarsa za ta kasance da kuma yadda zai yi a karatu domin ya zamanto cewa ya samu aiki to yana da kyau kowa ya dinga tunanin wanne irin tanaji yayi domin ya zamanto cewa ya samu lahira zaka ga magabata na gari kullum rige su wajen neman lahira ne mu kuma rige mu za ku ga cewa kullum yana nan wajen yadda za mu canza mota da yadda mutum zai canza gida babu wani taska da Allah subhanahu wataala zai bawa mutum fiye da Allah subhanahu wataala ya bawa mutum wadatar zuci shi yasa Muhammad Lamini Shakidi wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku casa'in da uku yake cewa na zo da wata taska daga biladu shankif da ƙyar ka samu wanda yake da irin wannan taska ita ce wadatar zuci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wadata ba tana nufin yawan dukiya ba cikakkiyar wadata shine Allah subhanahu wataala ya baka wadata zuci inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun Thank you.